Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Litinin uku ga watan Disamban shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa matafiya akan titin gwamnatin tarayya da ta tashi daga dabaturu zuwa Maiduguri suna ƙara kokawa akan yadda satar mutane akan hanyar ke kara tayar musu da hankali. A jamhuriyar Nijar kuma hukumar yaƙi da cin hanci a ƙasar ta ƙaddamar da wani aikin zuba ido akan ayyukan 'yan sandan kula da zirga-zirga da nufin tantance zahirin abubuwa irin na zargin cin hanci. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman game da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka. akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙasar Birtaniya ta sanar da samun mutum na farko da ya mutu sanadiyar nau'in Omicron na cutar coronavirus. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ne ya sanar da mutuwar a yau Litinin, kwana ɗaya bayan da ya yi gargaɗi a wani jawabi da aka nuna ta talabijin cewa birtaniya na fuskantar ɓarkewar sabon nau'in omicron kamar wutar daji johnson ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta kaddamar da shirin yi wa kowane ɗan ƙasar rigakafin covid-19 zagaye na uku zuwa jajibirin sabuwar shekara abinda zai hanzarta wa'adin shirin rigakafin na baya da wata guda Prime Minister ya ce fiye da tawagogin wani bangaren sojojin Birtaniya na musamman guda 40 za a girke a faɗin kasar don kafa cibiyoyin yin rigakafin. Ya kuma ba likitocin da ake kira GPS a takaice a Birtaniya. Umarnin su ɗage ganin masu zuwa ganin likita a duba su don su taimaka wajen cimma burin yi wa mutum miliyan ɗaya rigakafin a duk rana. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ɗan shekara 69 gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi ko da yake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya a cewar fadar gwamnatinsa. Wata sanarwa da fadar gwamnatin ta fadda ta ce shugaban ya fara jin bai jin daɗi ne bayan da ya bar wani taron makoki da aka yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa fw de clark a birnin cape town a jiya lahadi shugaban wanda ya samu cikakken rigakafin cutar coronavirus an killace shi yanzu haka a birnin cape town kuma ya ɗora wa mataimakinsa david mabuza nauyin shugabancin kasar zuwa mako mai zuwa a cewar sanarwar fadar shugaban kasar a 'yan kwanakin da suka wuce an samu barkewar cutar da aka yi imanin tana da alaka da nau'in coronavirus na omicron da ke kama mutane kusan dubu ishirin a duk rana masana kimiyya a afirka ta kudu ba su ga wata alama da ke nuna nau'in cutar na sanya mummunan rashin lafiya ba To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru a jiya Lahadi sakamakon mahaukaciyar guguwar da ta ratsa jihohi shida a kudanci da yamma ta tsakiya a Amurka da maraicin ranar Juma'a duk da cewa wani jami'in aikin gaggawa na fatan za a gano ƙarin wasu mutanen da suka tsira. barna ita ce mafi muni da aka taɓa gani a jihar kentucky inda adadin waɗanda suka mutu ya kai tamanin Yawancin mace-macen sun faru ne a lokacin da mahaukaciyar guguwar ta ratattaka wani kamfanin sarrafa kendir. Mummunar guguwar da ba a saba gani ba a watan Disamba a Amurka ta ratsa nisan kilomita 365 a jihohin Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee da Kentucky, amma barnar ta kai har zuwa kilomita 221 a jihar Kentucky. Gwamnan jihar Kentucky, Andy Beshear, ya faɗa wa shirin CNN na halin da ake ciki cewa, na san mun rasa 'yan Kentucky fiye da tamanin, adadin zai zarta ɗari. Wannan shine bala'in guguwa mafi muni da muka taɓa gani. A yau litinin jami'an aikin ceto suka gano gawarwakin mutane daga baraguzan gidajen da suka ruguje sakamakon wani abu da ake kyautata zato fashewar gas ce da ta faru ranar Asabar a garin Ravanusa da ke yankin Sicily na kasar Italy yayin da hukumar kwana-kwana ta tabbatar da cewa akalla mutane bakwai suka mutu daga hadarin. karnukan da ke sunsuno abubuwa sun gano gawarwaki hudu da sanyin safiyar yau litinin ciki har da wata jami'ar jinya da ke dauke da juna biyu kuma jami'an kwana-kwana da ma'aikatar kare jama'a sun fito da su daga baraguzan gine-ginen a cewar kamfanin dillancin labaran reuters an gano gawarwakin mutane uku tsakanin ranar asabar da lahadi har yanzu kuma ba a san inda mutane biyu suke ba a cewar mai magana da yawon hukumar kwana-kwana ta kasar a fashewar da ta faru ranar asabar gidaje hudu suka ruguje wasu uku kuma suka lalace a cewar hukumomi sun kuma ce ta yiwu fashewar ta faru ne sakamakon sirarewar iskar gas daga bututun garan ko da yake ana kan gudanar da bincike don gano takamaimai abin da ya haddasa fashewar. a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga dan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Matafiya akan titin gwamnatin tarayya da ta tashi daga damaturu zuwa Maiduguri suna ƙara kokawa akan yadda satar mutane akan hanyar yake kara tayar musu da hankali. Kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a shiyar ya ce suna shawo kan matsalar. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya bi wannan hanyar ga kuma rahoton da ya aiko mana satar mutane da mayakan boko haram ke yi akan hanyoyin da suka hada jihohin borno da yobe wasu na cewar hanyoyin sun zamanto tamkar tarkon mutuwa musamman akan hanyar damaturu zuwa maiduguri ko maiduguri zuwa damaturu wannan hanya ta yi kaurin suna wurin aika aikar mayakan boko haram da iswa a dan wannan tafiya muna ganin motocin matafiya suna kai komo tsakanin wannan hanya dukko da irin haɗuran da ake cewa wannan hanya na da shi wurin satar mutane da 'yan ta'addan Boko Haram ke yi akan wannan titi. A daidai wannan wurin da nake wucewa yanzu mayakan iswa sun sha sace matafiya a wannan wuri. Yayin da bangare ɗaya kuma muke ganin jami'an rundunar sojin Najeriya wato na Operation haɗin kai cikin shirin kota kwana. Su ma suna sintiri. Sunana Muhammad Abacha. Mu ne kuma direbobi na kan hanyar Maiduguri. To a gaskiya bisa mu da muke bin hanyar nan muke ganin abubuwan da yake faruwa gaskiya mu shahada muke muke bin hanyar nan. Sale Bakoro kuma ni ne sakatare na kungiyar direbobi a reshen karamar hukumar da a game da hanyar Maiduguri a kullum idan muka tashi muna cikin fargaba Za ka ga an tare hanya an tafi da matafiya Ti kuma hanyar Maiduguri in zaka tare ta na minti biyu zaka iya tara motoci a cikin minti biyu nan zaka tara mota sama da sha biyar ko fiye da haka ba da jima wannan magana nake gaya maka an tare hanyar nan daga Damaturu zuwa Maiduguri har an tafi da wasu daga cikin fasinjoji Na tuntuɓi babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, Major General CG Musa. Ya zuwa yanzu me ake ciki akan wani hanya? to yanzu mun kara karfin sojojin da ke wurin unis da ke wurin duk an kara musu abubuwan aiki akwai mutanen ƙauyukan da ke tare da waɗannan mutanen suna gaya musu tafe-tafen sojoji in soja na nan sai su gaya musu sai su koma ta can inda soja ya bar su je su tare hanya to abin da ke bamu amma mun tabbatar ma mutane kasu damu komin yanzu jirage muna da su yanzu suna kallo ko e kowane lokaci sojojin ma an kara musu mutane an kara musu ah, mukamin aiki in Allah ya so za a samu ranka ya kamar hanyar da maturin nan ko suna cewar lalle za a yi yan boko haram din suna kusa-kusa da hanya ba ne suke ba me zai hana ku bi su inda suke din ku gama da su ne su yadda suke ka gane yadda muka yi magana suna cikin jeji ne suna boye-boye yadda ma suke yanzu yawancin suna cikin ƙauyukan inda mutane suke zama in za su wani abu ne sai su fito su mota su zo to in 'yan ƙauyukan su ma suka ce to yau mu ma ba mu son ku wannan abun zai kare so ba abun da sojoji ne kawai za su yi ba mutane ma ya kamata su ma su sa baki shi yasa yake operation haɗin kai muna bukatan kowa ne ya zo ya kama ya taimake mu kaga mu dukkan muna yin haka za mu same su ba za su samu wurin fansa ba wani karfin gwiwa za ka ba masu bin hanya na musamman daga damato zuwa maiduguri ko maiduguri zuwa damato za su gan cewa akwai canji akwai karuwan karewa a wurin duk waɗannan abubuwan da ke yi su ba wai wani abu suke yi ba yadda suke yi in sun ga sojoji sun wuce aka kira su su bi ta baya su dai kawai suna su su cewa suna nan ne amma mutane kasu damu in Allah ya so za mu samu kan wannan abun kuma muna kai a ciki mun tabbatar musu cewa za su samu zaba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Damaturu, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Hukumar yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Nijar ta kaddamar da wani aikin zuba ido akan ayyukan 'yan sandan kula da zirga-zirga da nufin tantance zahirin abubuwa irin na cin hanci da ake zargin suna wakada a tsakanin 'yan sanda da masu ababen hawa. a ci gaba da neman hanyoyin murkushe wannan haramtacciyar ɗabi'a da ta shafi dukkan fannoni na rayuwa a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a birnin mai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Yawaitar koke-koken jama'a dangane da yadda wasu daga cikin jami'an tsaro suka mayar da aikin kula da sha'anin zirga-zirga tamkar wata hanyar tatsar kuɗaɗe a hannun waɗanda aka samu da laifin taka doka ya sa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya da hukumar 'yan sanda ƙaddamar da wannan shiri na haɗin gwiwa domin gano gaskiyar lamari kamar yadda daraktan sashen kula da bincike a hukumar halsiya kaftan sama'ila alhaji isuhu ya yi mana ƙarin bayani kasan shi abin da shahicin hanci da rashuwa abu ne bai shahi ba wato 'yan sanda kawai hadda ma 'yan zirga-zirga e, to kenan za mu tsaya mu ba abun sannu mu bi shi da kyau mu gani wane ne ke da lanhi kan su 'yan sanda masu bincike eh, masu control akan hanya kan su ma 'yan zirga-zirga da kenan suna waɗansu abubuwa kamar wato wanda ke misalin cin hanci wanda ke hana a tsaya abu doka yadda ya kamata. Tuni dai aka baza jami'an a wasu mahimman wurare na nan birnin Yamai domin zuba ido a kan mu'amalar masu ababen hawa da 'yan sanda a ƙarƙashin wannan tsari. Za mu tsaya mu sa idanu ne mu gani yayin ake aikin mu ga in mutane sun sake hali to shikenan za mu tsaya mu ba abin sanin sana amma in ba sake hali ba kenan sanda ta iko za ta bugan kowa da yaƙi da cin hanci wani aiki ne da tun fil azal yawa jaba a wuyan 'yan sanda in ji mataimakin shugaban hukumar 'yan sandan jihar yamai abdu ibrahim a yayin bikin kaddamar da wannan shiri de lutte contre la corruption qui ya ce sanannen abu ne hukumar 'yan sandan farin kaya ke da alhakin kula da dukkan wani rahoton binciken da ya shafi ayyukan hukuma haka kuma hukumar 'yan sanda kan bi diddigin dukkan wani zargin cin hancin da ya shafi jami'anta kuma idan aka gano kamshin gaskiya a irin waɗannan zarge-zarge ta kan ɗaukar hukuncin da ya dace akan irin waɗannan ɓargurbin jami'ai haka muke da wasu matakan rigakafin cin hanci a aikin 'yan sanda yaƙi da cin hanci wani abu ne da ke buƙatar gudunmuwar kowa don ganin an cimma nasarar matakan da hukumomi ke ɗauka in shi sherif isuhu na ƙungiyar transparency international da da ba a mazancin cin hanci da rashawa kaga yanzu an amince da akwai shi kuma ana ɗauka matakai saboda a ciwo kan shi kenan muna tsammanin cewar in an ka ci gaba za a iya samu a rage wannan al'amarin da ya hana ma ƙasa ta ci gaba abubuwa ne wanda gaskiya kowa siyasa hannun shi ana sa a ci nasara hukumar halsiya da hukumar 'yan sanda sun bayyana shirin faɗaɗa wannan aiki na zuba ido akan mu'amalar 'yan sandan zirga-zirga da masu ababen hawa zuwa sauran jihohi a nan gaba kamar yadda shirin zai shafi sauran sassan da bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a suka ba da damar gano alamomi masu kama da cin hanci Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. To madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman a game da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da kuma hanyoyin samun mafita da sanin sha'ibu malumfashi ya haɗa mana. A yayin da shekara ta 2021 take ban kwana, babban lamarin da ya shawa shugabannin kasashen duniya kai shine bijirowar sabuwar samfurin cutar corona wato Omicron. Ganin Afirka, musamman Afirka ta yamma, abinda yake shawa shugabannin waɗannan kasashe da sauran mahukunta kai shine batun taɓarɓarewar tsaro da kuma kuncin rayuwa. Wannan lamarin ne ma fai sanya a kasar Burkina Faso, prime ƙasar kasar ya mika takardar barin aiki ga shugaban kasar tasu. Hakan kuma bisa doka na wannan kasa ya kawo ƙarshen gwamnatin da suke ciki kenan kacokan ɗinta. Shi wannan Prime Minister dai ya sauka ne sabili da rashin tsaro, ko kasan abin da zai sanya bakar fata da ke kan mulki ya sauka don raɗin kanshi ba ƙaramin lamari ba ne. A Najeriya ma ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka ta yamma. Batun tsaro shine babban matsalar da wannan ƙasa take fuskanta musamman kuma a yankin arewacin ƙasar ta yadda duk inda ga mutane manya da yara hankalinsu ba kwance yake ba babban abin da suke tunani shine batun tsaro. Lamarin rashin tsaro ya ɗauki wani sabon salo ganin yadda yanzu maharan suka koma ga buɗe wuta ga duk wata motar da suka ga ta taho suna neman su tsaida ta don yin garkuwa da mutanen da ke ciki. Abokin aiki na na Sokoto Muhammad Nasir ya tabbatar da abin da ya faru daga bakin kwamishinan 'yan sanda na jihar sefi Kamaluddin Kola. It was an attack about the bandit came out from the bush and shot at a traveling vehicle. Traveling vehicle was a 18 star bus that was going from Sabo to Kaduna with passengers. Some pocket of bandits came up and out of this bush and shot at the tire of the moving vehicle, which resulted in the somersaulting of the vehicle. While this vehicle somersaulted, it caught fire. Six of them came out with uh, burnt injuries. Three of them them came out without much injury, while 23 of these passengers got burned. Wannan al'amari ya faru ne a lokacin da wata mota kirar safa mai ɗaukar mutane goma sha takwas da ta taso daga sabon birni zuwa kaduna sai yan bindiga suka rugo a guje daga cikin daji suka buɗe mata wuta inda suka harbe tayoyinta ta faɗi ta je tana mummurgina jim kaɗan ta kama wuta mutum 23 sun mutu guda tara sun je launuka daban-daban kuma an kai su asibiti tsohon gwamnan sokoto da lati bafarawa ya koka game da wannan lamari na rashin tsaro a yankinsu tadon shi inna lillahi wa ilahi raji'una yau wannan yanki namu isa sabon birni shinkafi goranyo muna cikin masifa ga irin abubuwan da muka ciki yanzu Duk wani mahalukin da ya fada hannun 'yan bindiga labarin da zai baka yana da ban tausayi kuma sai ka ga alamar kaduwa da rudani a yayin da yake baka labarin nan sai ga har yana kuka. kamar dai ita wannan mace wadda yanzu haka ta bar ƙasar nan tana kasar waje bayan ta shafe wasu kwanaki a hannun mahara wanda ta ce ta ga abin da ba shi kenan ba sun yi mata ba daidai ba ta cire kunya ta faɗi cewa lallai sun yi mata fyaɗe kuma tunaninta shine 'yan mata da kuma matan da za su kasance a hannun waɗannan mahara da wanda ke hannunsu irin abubuwan da za su fuskanta har gabanin Allah kubutar da su daga hannunsu. But wallahi lie? if you have not been through what we've been through, a lot of us that have been in captivity and been raped multiple times by terrorists, you would not know the pain. Nobody said anything. And that's what's happening right now to our children. They're being killed. Nobody's saying anything. Uh, Nobody's accepting any refugee from northern Nigeria. <laughs> ta ce sun yi min fyaɗe sau da yawa na yi ihu na yi kuka na gaba ne na ruɗe har sai an rike ni in abubuwa suka taso mani ba wanda ya taimaka mani ba wanda ya ce komi kuma har yanzu ba abinda aka yi a akan wannan al'amari ni dai yanzu na bar ƙasar ina waje amma ina tunanin waɗanda ke baya waɗanda ba su da mafita gashi kuma babu ƙasashen da za su karɓi 'yan gudun hijira na lardin arewacin najeriya hakan ya sanya kabir s kuka wani tsohon ɗan jarida abokin aiki wanda ya tuno da abin da ya gani can wasu watannin baya a lokacin da suka je tsawwa lokacin da 'yan bindiga suka aikata wani aika-aika ga abin da ke ciya Abin da har gobe har jibi ba zan manta da shi ba wanda idona ya gane mani da kuma waɗanda bayanai na hakika suka tabbatar mani a matsayin ɗan jarida akwai kusan shekara guda abin da ya faru a ƙauyen tsawwa da ke cikin karamar hukumar batsari inda 'yan ta'addan nan suka je a wani dare na ranar wata litinin suka ƙona garin kaf sai ɗaiɗaiku suka tsira mun je wannan gari tare da tawagai a 'yan sanda karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar tp sanusi buba mun je wannan gari na tsawwa ka san dai dan jarida da gane-gane da dauriya ce amma wallahi ina tabbatar ma kusan ɗaiɗaiku mu ne ke wanda ba su da hawaye ba akan abin da idanun mu suka gani. gani. Mun ga dai gawan mace konanna da goyon yaro ga yara nan gehe guda tana kokarin lullube su kaga kariya kenan farkon shiga mu ba a garin ga wata yarinya muka fara gani yarinya kuma duka bata wuce tsakanin shekara hudu zuwa biyar ba an kashe ta koyo take ga dattijo can mun gani a cikin ɗaki an tabbatar mana da cewa wannan mutum ya daɗe ko ƙofa gida ko ƙofar ɗakin ma ya take ciki bai iya hitowa da shi da ɗan jiya ce an ƙona su ga wani rubutun an ce mamu akwai yara a ciki waɗanda ita uwar ƴaƴan da ta ga abin da ke faruwa ta yi ƙoƙarin ɗaukar ƴaƴan wai ta sa su don tsira ashe wai daga cikin 'yan ta'addan nan wani ya gani yanzu suka samu rumbun nan wuta yaran nan suka kone mun da ana wanka kan waɗansu wakil mun tadda ana ɗinka likafanin waɗansu abin ba daɗi sai ka gani. Wani wanda ɗan uwansa yake hannun mahara ya saki hirar da suka yi na daidaitawa na kuɗin da za a biya su fanshi ɗan uwansu wannan lamari yana da ban ta'ajibi tare da ban tsoro ga yadda hirar ta kasance karamin barawo ka tarewa da daddare ko kuma ya ya laɗe ya zo gidan wani ya ɗauka mu ba mu zuwa gidan kowa bakin titi za mu taya da rana, Allah mu tsaya dole a bamu dole kuma mu ɗauko na ɗauka wannan tabbaci Allah kuma ya bamu ga dama in ka ga dama mu shirya in baka ga dama ba ni kwana ma bori irin nawa. Ran kaɗe, a yi hankuri don Allah ran kaɗe. Na gama hankuri na. titi za mu tsaya da ranar Allah sai mun yi yana tsaye mu kora shi mu tai wurin mu tsaya mu kama mutane mu tafiya ka tambaye su ka ji da rana mun ka kama su ba da daddare ba. Yawwa ɗan takarar gwamnan ko na zamfara mun tare shi ya sha kwana zai guduwa da direba ne da ɗan reni wayo ne da kama ki mun kai bamu kace shi mu an ci kudin mu mu sakai amma shi da ya guda mana gudu za shi sai da an ka kace shi direban kuma ya ruga ya wulakan. Waɗannan bayanai tare da ire-iren su su ne suka sanya yanzu ƙasar duk inda ka ga mutane biyu uku ba abin da suke magana shine na tsaro da kuma yadda za a samu mafita. Hakan ya sanya aka shirya wani taron koli a Abuja makon da ya gabata. gabata inda tsohon minista kuma tsohon hafsan soja general magoro ya yi jawabi a wajen wannan taro game da hanya mafita ga wannan al'amari. I'm asking for the recall of the charged soldiers of UNIFIL operations, One operations, and the ones that have served in the Sudan. We should raise thousands and hundreds of battalions. Similarly, Mr. President should recall all the retired officers from the rank of lieutenant janar magolo ya yi kila ne ga shugaban kasa da gayyato wa rundunar ecowas da kuma waɗanda suka yi yaƙi a sudan a kuma kafa dubban rundunonin soja a kuma dawo da dukkan hafsoshin soja da suka yi ritaya daga mukamin laftanar zuwa sama su koma bakin aiki don a yaƙi wa'annan 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga da suke kawo matsala a ƙasar nan ya ci gaba da cewa The National Assembly should pass a law to deal with collaborators and saboteurs. Mr. President should give Boko Haram and any bandits in this country a time frame for them to go and lay down their arms unconditionally. Ya kamata majalisar ƙasa ta kafa doka da za ta baiwa shugaba Buhari ikon yakar masu ta da kaya baya da kuma ta'addanci a cikin Najeriya da ma masu dafa masu suke dagula harkar tsaro a Najeriya. Ya kuma yi kira ga shugaba Buhari da ya baiwa 'yan ta'adda da 'yan bindiga wa'adi na lokacin da za su aji makamansu su tuba ba tare da wani sharaɗi ba. su ma sauran kungiyoyi yanzu masu zaman kansu masu rajin tabbatar da zaman lafiyar al'umma su ma sun yi shirin zanga-zanga. iya fita a ma ba ba iya tafiye-tafiye komai ya tsaya harkar sufuri komai muna cikin tashin hankali muna cikin halin na kakani yi marasa yadda za mu yan uwanmu kullum labarin kisa ake yi an kashe mutane a sokoto an kona su a cikin mota kuma mu ba mu ga wani effort ga wurin shugaban kasa domin ganin cewa ya yi wani abu akai su gaba da fitowa. Sani Shabi shi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Ta gaida Sani shi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. mu gabara madongara. Ubangijin Allah, Allah ji ba mu Wasanni a takaice. karshe dai najeriya ta raba gari da mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles Ghana Pro. hakan ko ya biyo ne bayan matsin lambar da hukumar kwallon kasar ta nff ta fuskanta daga 'yan najeriyar dangane da bukatar sauya kocin wanda wasu ke ganin bai tabuka komai ba illa haifar da koma bayan kasar a sha'anin kwallon kafa tsohon dan majalisar dattawa daga jihar kaduna kwamar shehu sani na daga cikin masu wannan ra'ayin duk wanda ya san tarihin kwallon kafa a najeriya dole idan ya lura da kyau zai ga cewa koma baya aka samu ba wai an ci gaba ba kuma dalilai guda biyu ne na farko shine inda ake tafiyar da hukuman kwallon kafa ta najeriya akwai matsaloli daban-daban wanda siyasa ya shigo da kuma sa hannun gwamnati da kuma mutane wanda ba kwallon ne suka sa a gaba ba a son suka sa na biyu kuma shine shi irin wannan coach da aka ɗauko ro tun da ya zo najeriya ba ta yi wani rawan gani a bangaren kwallon kafa ba bayan sallamar ro a naɗa tsohon ɗan wasan ƙasar augustin da gabon a matsayin koci na riƙon kwarya to ko yaya ake ji da wannan matakin bello abubakar mamba ne a hukumar kwallon kafar jihar sokoto da kuma hukumar nff gaskiya wannan shi da NFF suka ɗauka ya muna daidai tuntuni muke faɗa musu cewa ya kamata a cire wannan coach da wannan coach ba coach bane agent ne ba wani abu da ka ƙara mutu tafin Najeriya za a ga muna da zazzara ta yan wasa amma in su buga mu Najeriya ba su iya buga komai saboda me babu wanda ya kamata ya ba su shawarar da ya kamata su yadda za a yi wasa sannan kuma ina waɗanda aka ba yanzu kamar su coach gaban Fata Alferi ro dan kasar jamus mai shekaru 68 ya soma aikin horar da 'yan wasan na najeriya ne a shekara ta 2016 kuma shine koci mafi dadewa kan aikin a tarihi a wani labarin makamancin wannan kuma kasashen sudan da gini sun naɗa waɗanda za su jagoranci 'yan wasan su zuwa gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka mai zuwa a ƙasar kamaru a matsayin masu horar da 'yan wasa na wucin gadi. gini ta naɗa ɗan ƙasar da aka haife shi a ƙasar faransa a kaba diyawara a matsayin koci na riƙon ƙwarya haka ita ma sudan da ta kasa samun nasara ko ɗaya a gasar cin kofin ƙasashen larabawa ta sallami kocinta ta ta kuma mai gurbin sa da ɗan ƙasar burhan tiya an tsara jadawalin fafatawa a zagayen 'yan sha shida na gasar ƙwallon kafa ta cin kofin zakarun nahiyar turai a yau litinin a jadawalin fafatawar mai rike da kambin gasar wato chelsea ta ingila za ta kara ne da ta kasar faransa manchester united ta haɗu da atletico madrid ta ƙasar spain yayin da liverpool za ta kece raini da inter milan manchester city za ta kara da sporting bayan munich kuma da red bull benfica za ta fafata da ajax sai juventus wadda za ta haɗu da villarreal yayin da za a yi karon battar karfe tsakanin psg da real madrid za a buga wasannin na matakin na 'yan sha shida na gasar ne karon farko a ranakun sha da sha shida da kuma 23 ga watan fabrairu yayin da wasanni na biyu kuma za su zo a ranakun takwas da tara da kuma sha shida ga watan maris murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to madalla yanzu ko ga maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya Birtaniya ta sanar da samun mutum na farko da ya mutu sanadiyar nau'in Omicron na cutar coronavirus. Prime Ministan Birtaniya Boris Johnson ne ya sanar da mutuwar a yau Litinin. Kwana ɗaya bayan da ya gargadi a wani jawabi da aka nuna ta talabijin cewa Birtaniya na fuskantar barkewar sabon nau'in Omicron kamar wutar daji. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ɗan shekara 69 da haihuwa. Gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi. ko da yake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya a yanzu a cewar fadar gwamnatinsa. Adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru a jiya Lahadi sakamakon mahaukaciyar guguwa da ta ratsa jihohi shida a kudanci da yamma ta tsakiyar Amurka da maraicen ranar Juma'a. Duk da cewa wani jami'in aikin gaggawa na fatan za a gano ƙarin wasu mutanen da suka tsira. Masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Juli Lazar Gresham da ta ba da umarni da ma injiniya mu na wannan daren. Baba ya ko makiri da shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.